This is the voice of America. The following program is in Hausa. To jama'a barkanku da wuni da kuma zuwa ga shirin sashen Hausa na murya Amurka wannan la'asariya ta Lahadi a kan mitoci 22 da 25. Masu jama'a Nijar suna jin ne kai tsaye ta gidajen rediyon suna amfani da fara'a da noma da sarauniya da dalo da kuma ni a birnin kwanni yayin da masu kwamfuta suke kama mu koyaushe a voahasu.com da sashen hausa.com to jama'a aliyu mustapha sokoto tare da jama'a ali ke tarbin ku ga shirma na wannan lokaci bari mu fara muku da kanin labarai akalla mutane biyu ne suka mutu a tarzomar da aka yi a cikin dare a bujumbura babban birnin kasar burundi a yayin da zaman tankiya ke ƙara yin kamari kafin zaben da za a yi. Kuwait ta ce wani balaraban ƙasar Saudi Arabia ne ke da alhakin kai harin ƙunar baƙin wake a wani masallacin 'yan shiya da ya kashe mutane 26. sannan kuma Majalisar Dokokin Girka ta amince da buƙatar Firaministan ƙasar cewa 'yan ƙasar su zaki yanke shawara akan ƙa'idodin da aka gitta na ceton ƙasar. To kanin labarin kenan bayan kun gama jin su baki daya mun tambayi tsohon shugaban Najeriya Janar Abdulsalam Abubakar cewa a yadda Najeriya ta yi kaurin suna game da cin hanci da rashawa ko ba zai iya samun tsarkakakkun mutanen da yake nema ya aiki da su? Najeriya fa wurin miliyan 170 ne ya a ce ba za a samu mutanen kirki ba ai kasan wannan ba gaskiya ba ne. sannan za mu ji cewa mutanen jihar ogun suna zama makoki kan wani mummunan hatsarin motar da ya janyo mutuwar ɗaliban jami'a da yawa a wurin kuma bayan shak hamza adamu abdulhamid na gombe ya gama bamu nasiha ramadan za mu je jihar kaduna inda maganar kin ba da buɗe baki take ta ƙare to maganan gaskiya rashin ba da geran nan da gwamnatin jihar kaduna ta yi to gaskiya ba mu ji daɗi kwaran ma a kuɗin a yi ma talakawa aiki da shi wanda za su amfana kawai to tunda kuma yau lahadi ce grace na tafi da shirin bishara amma a fara da labarai assalamu alaikum masu sauraro ga labarin mai karantawa jummai ali akalla mutane biyu ne suka mutu a tarzomar da aka yi cikin dare a bujumbura babban birnin kasar burundi yau lahadi shaidun gani da ido suka ba da wannan rahoto a yayin da zaman tankiya ke ƙara ƙamari kafin zaben da za a yi a ƙasar. Jam'iyyun masu hamayya a ƙasar sun ce za su ƙauracewa zaben da za a yi domin nuna rashin amincewarsu ga begen shugaban ƙasar na yin wa'adi na uku a kan ragamar mulki. Ƙungiyoyin masu hamayya sun ce za su ƙauracewa zaben wakilan majalisar wakilai da za a yi gobe litinin da kuma zaben shugaban ƙasar da aka shirya yi a ranar 15 ga watan Yuli. Suna masu faɗin cewa zai yi wuya a gudanar da zaɓe cikin adalci. Masu caccakar manufar shugaba Pierre Nkurunziza sun ce ya keta ƙa'idar wa'adin mulki biyu kamar yadda tsarin mulkin ƙasar ya tanada da kuma ƙa'idodin yarjejeniyoyin da suka kawo ƙarshen yaƙin basasar ƙasar. To amma kuma kotun tsarin mulkin ƙasar ta ce shugaban ya cancanci sake yin takara domin majalisar wakilan ƙasar ce ta zaɓe shi ba waɗanda suka cancanci yin zaɓe ba a wa'adin mulkinsa na farko a shekara ta 2005. Begen shugaba Nkurunziza na yin takara a karo na uku ya haddasa yunkurin juyin mulki a watan jiya, sannan kuma rikicin da ake yi a ƙasar ya tilasta wa fiye da 'yan ƙasar dubu ɗari a cewa zuwa ƙasashe makwabtan Burundi. Yau Lahadi ƙasar Kuwait ta ce ta gano cewa wani balaraban ƙasar Saudi Arabia mai suna Fahad Suleiman Abdulmoshin Alkaba shine ɗan harin ƙunar bakin waken da ya kai hari wani masallacin 'yan shiya da ke cike da mutane ya kashe akalla mutane 26 da raunana wasu da dama. Ma'aikatar harkokin cikin gidan Kuwait ta ce Fahad Suleiman Abdulmashin shi ne ke da alhakin kai hari masallacin na 'yan shiya a cikin wannan wata na Ramadan. Jiya Asabar Firaministan Tunisia Habib asid ya ƙoƙarin inganta matakan tsaro a yayin da dubban 'yan yawon bude ido daga 'yan kasashen waje suka fice daga kasar bayan da aka kai hari wani wurin shakatawa na gabar teku mr acid ya ba da umarnin a tura sojojin wucin gadi zuwa otal-otal da wasu wuraren yawon bude ido ya kuma ce za a rufe kimamin masallacai 80 a kasar akalla mutane 38 aka kashe wasu da dama kuma suka ji rauni a ranar juma'a lokacin da wani matashi ɗan ƙasar da ya yi shigar burtu kamar mai yawon buɗe ido ya buɗe wuta a otal ɗin marhaba na gabar teku yau lahadi ne kuma majalisar dokokin ƙasar girka ta jefa ƙura goyon bayan buƙatar gwamnatin prime minister alexi spiras na jefa ƙura jin ra'ayi akan ƙa'idodin yarjejeniyar ceton ƙasar da kasashen turai suka gabatar da wa'adinsa zai kare nan ba da jimawa ba a ranar biyar ga watan yuli aka shirya 'yan kasar za su jefa ƙurarraba raba gardama firaministan ya ce tilas 'yan kasar su ne za su yanke shawara akan wannan batu ba tare da ci da ceto ba yau lahadi ne kuma firaministan faransa manuel waltz ya yi kashedin cewa akwai hatsarin gaske idan girkan ta fice daga amfani da takardun kudin euro idan 'yan ƙasar suka jefa ƙuri'a ƙin amincewa shawarwari ko kuma ƙa'idodin ceton ƙasar da aka gabatar. Mr. Watts ya ce shi yana ci gaba da yin imanin cewa akwai yiwuwar cimma yarjejeniya kuma ya gayyaci gwamnatin ƙasar Girka da ta koma teburin yin shawarwari. Ƙasar Girka tana buƙatar dala biliyan takwas domin ta biya bashin kusan dala biliyan biyu wa asusun IMF kafin jibi talata. da waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc wani babban jami'in amurka ya ce dukkan bangarorin da suke tattaunawa akan shirin nukiliyan iran a vienna suna shirin ci gaba da yin shawarwari har zuwa bayan wa'adin talatin ga wannan wata na yuni jami'in ya ce shawarar da ministan harkokin wajen iran Mohammed Javad Zarif ya yanke na koma a ƙasarsa domin tattauna batun kafin wa'adin bai damu Amurka ba. Tun da farko a yau Lahadi, tawagar wakilan Amurka ƙarƙashin jagorancin sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry sun gana da wakilan ƙasar Iran ɗin ƙarƙashin jagorancin Zarif. Haka kuma John Kerry yana ganawa da wakilan sauran ƙasashe a shawarwarin wakilan kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya na dindindin da kuma a ƙasar Jamus. wakiliyar kungiyar kasashen turai federica mogherini ta ce mashawarta za su iya yin sassaucin yi da wajewa idan akwai buƙatar yin haka a furucin da ta wa 'yan jarida yau lahadi a birnin vienna ta ce idan ana bukatar ƙarin 'yan kwanaki mashawarta za su yi na'am da haka domin a ƙulla yarjejeniya fiye da mutane 500 sun ji rauni mai tan daga cikinsu kuma mummunan rauni a sakamakon wata gobara a gandun ruwa da ke wajen babban birnin kasar taiwan bisa hatsari ko kuma kuskure gobara ta fara cikin matasa kimamin dubu daya to juma'a da ta kama labaran duniya daga washington yayin da ake ci gaba da jiran jin irin mutanen da shugaban najeriya muhammadu buhari zai nada ministoci wasu na ganin kamar jinkirin yana da alaka da tankaɗe da rairayin da yake na neman mutanen da ba a sani da da cin hanci da rashawa ba to shine a taɗin da na yi da shi kwanan baya lokacin da nake najeriya a can gidansa na na tambayi tsohon shugaban najeriya janar abdulsalam abubakar wannan magana da kuma ko tsoron buhari na da tasiri wajen gyara halin jama'a to ina fata wannan tsoron da ake jin shi allah ya sa najeriya ta canza ba shakka mu 'yan najeriya wani lokaci ba mu son sassauta sabili da haka ina fata wannan tsoro zai sa sha'anoni su canza kamar misali in baka karamin misali yadda direba bai da lasan zai ɗauki moto ya kama hanya ya zo inda ya kamata ya wuce ka ko kuma ya tsaya yana tukin ganganci wanne ne kake ganin abubuwan da ya kamata ya fara tunkara daga cikin dukkan matsalolin da ke fuskantar najeriya a ganin to abubuwa da yawa na farko shine ah, tsaro a kan wannan nasara mu kwato kanmu daga wannan kalubale da muke ciki to na biyu bayan wannan bayan eh, tsaro sai yanda za a farfado da arzikin ƙasa a samu yanda mutane za su daina yawon banza yadda za su samu aiki yadda kowa zai tashi gari baya ya je neman abin da zai ci ya batuncin hanci da rashawa to wannan babban magana ne wato zancen cin hanci da matsala yana da matsala a duniya gaba daya duniya nan na farko ai su suka kawo ta nan kasan kuma har yanzu muna tare da su sabili da haka kowa a najeriya yana da rawan da zai taka na ga ya taimaka wa'annan abubuwa a in ma ba a kashe su gaba ɗaya ba an rage su wasu ke cewa saboda yadda harkar cin hanci da rashawa ta yi yawa a najeriya yana da wuya buhari ya samu mutanen da irin wanda yake cewa shi yana so aiki da su wanda ba su da kashi a su kana ji zai samu to ai ko ina ko ina a duniya akwai masu gaskiya akwai marasan gaskiya najeriya fa wurin miliyan 170 ne ya fiya. a ce ba za a samu mutanen kirki ba ai ka san wannan ba gaskiya ba ne in an duba ba shek ai misali in ka je kawai a najeriya wallahi za ka tara mutane mutanen kirki na nan ko ina mutanen kirki su 'yan tsararrun ne da suka da yake ayyukansu shine ake gani ake cewa ana samun wannan matsala amma ai najeriya akwai masu daraja akwai masu mutunci akwai wanda suke rike amana. to janar abdulsalam abubakar kenan tsohon shugaban najeriya to ta wani bangare hukumar 'yan sandan jihar ogun a can yammacin najeriya din ta ce ta so mu binciken abin da ya je wani mummunan hatsari da ya wuce da rayukan ɗalibai da dama a jihar Ɗaliban jami'ar Ogo Owoye da ke jihar Ogun sha biyu ne suka mutu a kan titin Shagamu a jihar ta Ogun a wani karon da motar su ta yi da wata babbar mota. Sun haɗu da ajalinsu ne a lokacin da bas ɗin da suke ciki ta yi taho mu gama da wata babbar mota da ke tafe. Jami'in hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sanda ta jihar Ogun DSP Olumuyiwa Adejobi ya tabbatar da aukuwar haɗarin. About 12 of them died on the spot, five females and seven males. One One of them was injured and taken to one hospital in Shagamu. DSP Olumuyiwa Adejobi ya ce nan take ɗalibai sha biyu suka mutu mata biyar maza bakwai ɗaya kuma da ta ji rauni an kai ta wata asibiti da ke Shagamu don yi mata jinya. Adejobi ya ce direban babbar motar ya ranta a cikin nakare za su kama shi ba da daɗewa ba sannan za su yi binciken kwakwaf a game da lamarin don gano mai laifi don a hukunta shi masu lura da abubuwan da ke kai kawo a kan titunan Najeriya na alakanta haɗarurrukan ababen hawa a Najeriya ga abubuwa da yawa ciki har da rashin kyawun hanyoyi, tukin ganganci, shan ƙwayoyi masu sanya maye, takwankwaɗar barasa fiye da kima da dai sauransu, wanda ke sanadiyar halakar mutane da dama tare da jikkata wasu. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. To a gaishe ka Hassan, yan jima kaɗan za ku ji rahoton musamman kan maganar ba da buɗe baki a jihar Kaduna amma bari fara jin nasihar watan nan na Ramadan tukuna. Bismillahir Rahmanir Rahim sunana Hamza Adam Abdulhamid uh, shugaban majalisar malamai na kungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamati sunna ta jihar Gombe. To alhamdulillah muna godiya ga Allah subhanahu wata'ala da ya kawo mu wannan lokaci na azumin watan Ramadan azumi wanda allahu subhanahu wata'ala ya wajabta shi akan dukkan musulmi namiji ko mace mai lafiya mai hankali musulmi kuma wanda yake zaune a gida ba matafiyi wanda tafiyarsa ta kai kasaru ba ba mace mai haila ba ba mace mai jinin haihuwa ba musulunci ya hori dukkan musulmi da ɗabi'u masu kyau wanda dama can wajibi ne akan kowane musulmi ya zama iya da kiyaye abubuwa kamar haka na ɗaya wajibi ne kiyaye aƙida wato bauta Allah shi kaɗai na biyu wajibi ne ya lura da ibada na uku wajibi ne ya lura da mu'amala ita mu'amala ta shafi yadda mutum zai yi mu'amala da ɗan uwansa musulmi da kuma ma yadda zai yi mu'amala da ɗan uwansa makwabci ne ko ɗan uwansa na jini wanda ma ba musulmin ba ko da wace irin bauta yake yi musulunci ya wajauta wa musulmi ya kiyaye masa haƙƙinsa ya kiyaye masa jininsa ya kiyaye masa dukkan mutuncinsa kamar yadda ya umarni da kiyayewa musulmin ma waɗannan abubuwa kaga dukkan musulmi da ya koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba zai cutar da kowa ba ba zai wato musguna wa kowa ba don musamman annabi sallallahu alaihi wasallama ya rayu da yahudawa wani lokaci ma makwabtansa yahudawa idan ya sabunta abinci ko ya yanka wata dabba to yakan ce a ɗauki karfata ko wani yanki daga jikin naman ya ce a aika wa eh, makwabtansa waɗanda ma musulmi ba kaga idan musulmi ya yi koyi da wannan kenan zai yi mu'amala mai kyau kuma ita mu'amala mai kyau tana sanya ma mutum ya fahimci addinin da kake so ya fahimta bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhal muzammil kumin laila illa kwalila. to mun gode akan makalla, to da yake gwamnan jihar kaduna yana nan kan bakansa da na cewa ba zai ba da buɗe baki kamar yadda aka saba yi a can baya ba suwa mutanen jihar ba su daina maganar ba Ranar Litinin da ta gabata ne gwamnan jihar Kaduna Malam Nasir Ahmad El Rufai ya bayyana cewa a bana gwamnatin jihar Kaduna ba za ta raba kayan abinci da aka saba bayarwa yayin azumin wata Ramadana da bukukuwan Kirsimeti. Gwamnan ya bayyana haka ne a lokacin da yake karbar bakuncin shugabannin addinai da suka kai mashi gaisuwar ban girma. Malam Nasiru El Rufai ya ce gwamnatinsa ta soke rabon abincin ne bisa la'akari da cewa rabon abincin baya kaiwa ga talakawa. To koyaya al'ummar jihar Kaduna suka ji da samun wannan labari ga abin da wasu ke cewa. Suna na Ahmad Sani ana wa ra'ayin gwamnati ta daidai. Ni ana wa ra'ayin hannu kamar ina ganin damu abin an kawo shi daga can sama maimakon ya zo ya kawo wajen talakawan da ya kamata a ce sun amfana da shi to baya kawa sai a yi kashi maraba ya su ya su can ya su raba abinsu. sunana usman shehu to maganan gaskiya rashin ba da geran nan da gwamnatin jihar kaduna ta yi to gaskiya ba mu ji daɗi saboda tana ikirarin ita gwamnati ce ta talakawa kuma kafin ma nan ai allah shi ya umarni da kuciyar kuciyar to su ke ciyarwa daga mawadata sai mahukunta to sai a wannan karar aka ce wai gwamnati ita ta ce ba za ta ciyar ba saboda hangen wani abu ni kuma a tunani na duk yanda aka yi aka ce gashi gwamnati yau ita ta rabon abinci to dole sai ya isa da talaka masu kuɗi ne za su yi da gero ko ma su za su yi su babba talakawa yan uwansu amma gwamnatin jihar Kaduna ta ce ba za ta ba talakawa to gaskiya mu dai mu ji daɗin wannan ba saboda ni gaskiya abin ta shafe ni eh sunana muhammadu Kabiru gaskiya ni a ra'ayina na ji daɗin rashin bayarwa da ba ba so tari ana rabawa yawancin mutane ba sa samu sannan kuma nake ganin kwaran ma abba kudin a ma talakawa aiki da shi wanda za su amfana kawai a suna na aminu umar gaskiya a ra'ayina babu shakka ni ban damu ba da wannan al'amari kuma ni ina ganin hakan yayi domin kuwa kamar bayarwan bai kai ga talakawa na ƙasa ba wasu mutumin da zaka ga ya fi karfin buhun shinkafa dubu ma amma sai ga wai shine yake yake tattarewa ya je gidan shi ya killace daga shi sai iya dangin shi da kowa zai iya dauka ya bawa al'umma amma sai ga ya tara gero ya tara kawai sun mai da abin tamakar business isu isu wannan ya sa ma gwamnatin jihar Kaduna ta hangi wannan ta kisa bayar to gara ma da bata dauka ta bayar ba din kowanne mutum ya jira ya ga aiki ya fi a ce a bawa wasu kawai mahandama su handama abin. sunana aisha abdullahi ina to gaskiya bai caccata ba gaskiya kamata su bada saboda mutunci da adalci. malam abdullahi bayero mamba ne a majalisar koli ta shari'ar musulunci a jihar kaduna na tambaye shi koya majalisar ta karbi labarin ganin cewa an saba rabawa al'ummar musulmi gero da shinkafa a duk lokacin da watan ramadana ya tsaya sai gashi a bana an dakatar da wannan tallafi ga musulmin jihar Kaduna? jihar kullum a tsari irin na addini da karantarwa irin na addini bai wajabta maka abin da baka da shi ka je ka ciyo bashi domin ka yi shi ba. Kuma shi shugaban nan ya bayar da dalilansa da yasa ya ce ba zai yi wannan ba a lalitar gwamnati. Ya faɗa cewa lokacin da ya ga takaddan da aka kawo mashi na ciyarwa da aka saba yi waɗanda ake ɗaukan wannan kayan cewa ana kai musu mutane ne waɗanda ba su da bukatuwa da abin da ake kai musu kamar alal misali ba saraki ka ɗauki buhun shinkafa ka je ka kai mashi ne zai da ita ka ɗauki mm. buhun shinkafa ka je ka ba kwamishina me kwamishina zai da buhun shinkafan ka ka je ka ba sakatarori me za su yi da su ba su da bukatuwa da wannan abin da ake ta kokarin ba su wannan abin da ya yi abu ne wanda ya dace kuma muna fatan cewa idan Allah ya taimake shi akan wannan kyakkyawan niyya hanya to lallai talakan nan da ake yi domin sa zai samu sa'ida. A cewar gwamnan ba zai iya sa hannu ya ɗibi ɗan abin da ya rage a cikin dukiyar al'umma da sunan addini ba yayin da mutane kalilan ne suke amfana. Nasiru Yakubu Birnin Yaro, murya Amurka da Kaduna, Najeriya. To a gaishe ka Nasiru sun da aiki to jama'a kuna jin wannan rahotanni da sauran shirye-shirye suna zo muku ne daga sashen Hausa murya Amurka a birnin Washington DC inda muke safiya ce har yanzu nan domin karfe goma sha ɗaya ne da minti ashirin na safe din ga Grace da Bushara. Masu saurari Assalamu alaikum bar barkamu da sake saduwa da ku a shirin bishara. Yau shirin ya yi tattaki zuwa karamar hukumar tafawa balewa a jihar Bauchi inda muka hira da Reverend Estefanus Manu wani bai bishara da ke amfani da baiwar da Allah ya masa wajen taimakon waɗanda ke fama da ciwo da ya jibinci kashi Na kuma fara da neman tarihin rayuwarsa. Ni aiki na dai pastor ne. Ina nan a Tambari Baptist Lusa a karamin hukumar Bogoro. Sa'annan an haife ni ne a nan tsohon tafa balewa na daji a garin su na tafi dai na yi aiki a wurare daban-daban sannan na dawo cikin aikin bishara da nake ciki wato banda aikin bishara Allah kuma ya maka baiwar ɗori ya kai ka fara wannan ɗori ga da ka yi ko kuma sha'awa ce kawai ta sa ka koyi wannan aikin ɗori wato tun farko ni ina tare da kanin mahaifina da ya ya rike ni to shi yakan yi ɗan jinya kanana masu karya a hannu da sauransu kalan kalan haka to sai bai ci gaba ba sai ni kuma na dan fara wayo kawai to na dauka na ci gaba da shi ya zama kamar gado kenan a cikin wancan lokacin sai na mutane kan yi zargi wasu wanda yake da wani gani na daban to sai rai na ɓaci ba na son irin wannan magana sai na zo na bari to ina nan ina nan dai sai na ga mutane idan mutum ya samu kariya sai in ga tausayinsa sai in je kaman a boye in je mishi jinya to daga nan so na zo na fito a fili shine har yanzu ina kai yawa dama kamar na so ne ma in maka wannan tambaya kamar yadda ka fara bayyanawa cewa waɗansu sukan yi masu aikin eh. ɗori wani gani-gani eh, kamar kamar wani tsubu ne ko kuma wani asiri ne don akwai waɗanda suke bayyana cewa ma akwai waɗansu ko kuma wani gwanin ɗori da yakan yi ɗori da ba sai an je wurin shi ba daga inda kake kawai zai ɗora ka inda a gade kawai mutum yana ta ihu ba tare da an taba shi ba sai an jima a ce an gama to yi mana bayani yadda naka ya bambanta da waɗanda sukan yi irin wannan ɗori. a gaskiya hajiya wannan ya zama kamar sihiri ne fa in dai za mu faɗi gaskiya tsakaninmu da Allah sun gani a cikin littafin mai tsarki ma bai ce a ɗora mutum kamar haka yadda wadda suke cewa yau yau mutum ya zo na ɗore shi ba amma mun riga mun gane irin nan in ya faru haka din ma da zaran an jima kadan za a ga wata rana kawai kaga ya sake balewa to amma ni jinya ne nake tashi in yi sukuro da hikimar zuciya da kuma tabawa yadda Allah ba da basira din da zan bi da hannuna domin ya tabi inda kashin ya balle to wannan shi ne ainihin abin da in Allah ya dora kan ba wata masifa ne ya taso don daban ba to an ya samu ɗorin bisa ga ayar Allah ya bayyana cewa lalle hakika wurin da ya sami rauni har aka gyara shi ya fi inda bai taba samun rauni ba to nan ne na ba da gaskiya cewa sai da hannun mutum Allah ya kan aiko da abin da zai zama abin al'aji to ta dalilin haka jinyar mu ya sha bambam da sauran da suke yi wani ya zo ya ɗore sa ɗaya ya ce da kaka tafi ya warke kenan amma in kin lura sosai za ki ga cewa mutane suna tafiya karkace da yawa saboda rashin setin wannan eh, wurin ɗaurin da ya faru to ba a gyara shi da kyau ba wasu ma ba sa dorewa wasu kuma kashi kam in ya kwanta a kan dan ma dorewa yake yi to amma tafiya ba zai kyau ba ko a hannu ko a kafa saboda haka ire-iren waɗannan ma a gare ni idan na samu dama nakan sake zan juya shi sake balle shi sanan a biya shi kuma a mayar da shi a gurbin da da ya fita. da eh, dalilin haka idan Allah ba mu sa'a sai za abin ya yi kyau. Akwai ɗorin da yakan gagare ku kai musamman da akwai akwai irin karayar da za ta gagare ka ɗorawa? Eh akwai dalili ko shine misali an ce kama ne ko cinya ne sannan ba a fara ɗore shi a tabbacin da ya kamata a ɗore ba to zai zo ya toshe domin kin san akwai romo a cikin kashi to idan romon nan ya yi soso ya zo ya toshe ko din to bangare ɗayan da bangare ɗayan ko ka hada in ba hada da na'urar bature ba kamuwa mm. to idan waɗannan sukan zama guragu amma muna da dabarar da mukan yi ta wurin hikima da Allah ba mu ka dibi wani ganye ka dafa shi ka ba mutum ya sha in ya sha kashin da ya toshe in Allah ba ka sa sai ka ga ya bude to da zarar ya bude in ka gurza shi jini zai dawo daga wannan wurin shikenan sosai sai ya karare to daga nan roman zai samu haduwa da wancan in yin kashin da ya sai ga kwanaki kadan sai sun kama to don haka za a ga ya mike da kyau yawa to akwai waɗansu wuraren da idan aka samu karaya yakan zama da wuya kamar domin akwai kamar waɗansu na kan ga an yi ɗori a haɗa da ko 'yan itatuwa a ɗaure ko kuma wasu 'yan ganyaye a ɗaure kamar in kamar kafa ce ko hannu ne to akwai waɗansu gaɓoɓin jiki kamar ko dai a ce baya ko dai da yake da wuyar samu a ɗaure ɗin nan to in haka ta faru ya kuke ku ɗaura irin waɗannan wurare. Wato kamar misali mu ce a cikin gababuwar jiki sai an samu rauni daga gadon baya. Eh. To gadon baya idan ya samu rauni kashin hakarkari sukan bude domin suna da matsinka. To yayin da suka bude idan mutum ya zakanci wannan to zai iya kawo bandeji din na sai ɗaure jikin ne gaba ɗaya haka ba zai ɗaure shi da karfi ba to numfashin da mai suke yi da zaran kana taba kashin bayan nan za su zo su dinke to za a ga kashin ya dawo bai sake kumburi ba lokacin za su dawo yadda ya kamata to wannan zai doru amma in mutum bai gane ba to lallai wuraren da suke da wayan ɗori kenan ba zai doru ba a karshen ma wasu yakan zama sanadiyar karshen kwanakinsu. a ita karaya hatima in kashin hakarkari ya samu rauni to shi kashin da in ya samu rauni za ka ga kamar ya samu a cikin hakarkarin ne amma daga garin bayan inda mm. mahadan kasuwan suke to za su lume a ciki. To abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan wannan makon sai kuma mako na gaba idan madaukakin sarki ya nuna mana mu dora inda muka tsaya. Yanzu a madadin bakon namu Reverend Estefanus Bano, faston Ecclesia Tambari Baptist a Lusa, karamar hukumar ta fawa balewa alheri ke cewa bari kaunar Allah Uba. Da zumunta ruhu mai tsarki su kasance tare da mu daga yanzu da har abadin abada. Shalom. Mabiya bukata to a gaida garin sai allah ya kama rana a cewa muji sabon bishara yanzu ga shirinmu na ƙarshe labarin matakaici akalla mutane biyu ne suka mutu a tarzoma da aka yi cikin dare a bujumbura babban birnin kasar burundi yau lahadi shaidun gani da ido suka ba da wannan rahoto a yayin da zaman tankiya ke ƙara kamari kafin zaben da za a yi a ƙasar. Yau Lahadi ƙasar Kuwait ta ce ta gano cewa wani Balaraben ƙasar Saudi Arabia mai suna Fahad Suleiman abdulmashin alkaba shine ne ɗan harin ƙunar baƙin waken da ya kai hari wani masallacin 'yan shiya da ke cike da mutane ya kashe aƙalla mutane 26 da kuma raunana wasu da dama. Yau Lahadi ne kuma Majalisar Dokokin Ƙasar Girka ta jefa ƙuri'a goyon bayan buƙatar gwamnatin Firaministan ƙasar na jefa ƙuri'a jin ra'ayi kan ƙa'idodin yarjejeniyar ceton ƙasar da ƙasashen turai suka gabatar da wa'adinsa zai ƙare nan ba da jimawa ba. To jama'a abin da ya sauka kenan a wannan shiri na wannan lahadi wanda kuma wannan da yake lahadi din ce shine shirinmu na ƙarshe na wannan ranar don ba da shirin da muka saba kawo muku da dare na karfe tara da rabi a ranar lahadi ba wannan shiri saboda haka mun baku yanzu sai gobe da safe da allah ya kama muke fatar sake bullo muku da shirin farko na karfe shida da safiyar gobe da kuma na biyu da karfe takwas yanzu ka madadin dukkan ma'anan sashen wasu murya amurka da muke danuwa zuwa misalin karfe goma sha ɗaya da rabi na safe a musamman ita jimai ali da yami da ya ba domin da injiniyoyinmu ne ne ali musamman sakwata a washington This program has come to you from the Voice of America, Washington.